Allah ta'ala cikin ikonsa bayan muqaddimat yau insha Allah za mu shiga cikin littafin ashifa bi ta'arifi kutul mustafa muna fatan Allah ta'ala shiga tare da mu ya amfanar da mu da abin da yake cikin littafin bare ta al-qismul awwal kashi na farko fi ta'zimin ali al-a'la da kadirin بقدر النبي المصطفى صلى الله عليه wa sallam. قولا وفعلا abinda zai karanta da mu a kashi na farko a littafin nan shine yadda Allah ta'ala al'ali matsaukaki al'ala wacce take ɗaukaka ma mafi ɗaukaka yadda yake girmama kadirin nabiyyar mustafa darajan wannan annabi wanda yake sai, ƙaulan wa fi'ila wajen dukkan abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi ko dukkan abin da kaga ya aikata Allah ta'ala da kanshi zai fito mana da darajojin maganganun annabi sallallahu alaihi wasallam da afalin shi yana ahli sunna sai ka bude kunni ka fahimci wannan gaba idan ka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi magana to Allah ta'ala yana malam zai mana karatun za su gane irin yadda Allah ke kaddara magana ta fito daga bakin sa da yadda yake kaddara aikin da aka ce shi ya aikata idan ka fahimci wannan duk lokacin da aka ce masa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ko ya aikata ko kaga ba ka da jar idan har ka fahimci darajar maganarsa da kuma darajar aikin ita ce gaba ta farko da malam yadda mutane mana magana muna fata Allah shi ce mai wafi arba'atu abwa a cikin mala yace akwai babuka guda hudu albabul awwal fi sana'illahi ta'ala alayhi wa izharihi azim qadrihi ladayhi shine yabo da Allah ta'ala da kansa yayi manzon sallallahu alaihi wasallam da kansa wa izhari azim qadrihi ladayhi da kuma zai da zai bayyana mana da girman matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam a wajen Allah ta'ala shi da kansa an fahimci wani mu fahimci matsayin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen Allah ta da akwai da babu sani a gargashin wannan alkismul awwal din fi takmilin takmilillahi ta'ala lahu al-mahasina wa wa jami' al خلقا ladayhi wa جميع fihi لديه al فيه ad الفضائل wa والدنوية fihi نسقا babi na biyu takminin lahi ta'ala lahu al-mahasin malam zai fito mana da bayanai karkashin alkur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam na yadda Allah ta'ala ya kammala kyawawan abubuwa ga game da annabi sallallahu alaihi wa sallam falkan wajen halitta abinda dan adam yake burin a ce an ba kiran halitta na zahiri da dan adam ke burin ya ga samu mun fahimci wannan Allah ta'ala ya cika ta ga manzan Allah su da ba wa kulkan da kuma yadda Allah ta'ala ba shi kyawawan ɗabi'u mafi ɗaukakan ɗabi'u mafi daraja wa kiran hu jami al fada'il addiniya wa dunawiyya fihi nasfa da yadda Allah ta'ala ya gwama ma annabi sallallahu alaihi wa sallam duk wata falala ta duniya da ta lahira ya jera su ga manzon Allah sallallahu alaihi wannan shi ne babi na biya karkashin wannan kashi na farko akwai babi na uku albabu salif fi ma warada min sayyi akhbar wa mashkuriha bi azimi qadrihi inda rabbi wa manzilati wa ma khassahu bihi fi darain min karamati a babi na uku malam zai kawo mana abin da ya zo ne na hadisai ingantattu wa mashkuriha da wanda yake mashkur da yake mashkur tsayu yana nufin wanda yake cin shahara a bakin mutane ko da ba su inganta ba saboda idan mun tuna da mukaddimansa da ya kawo tun daga farko har ƙarshe babu inda ya sa mana sharaɗin sai ingantaccen hadisi zai kawo ko ya sa zai sa ba shi ya sa malamai daga cikin hidiman da suka yi ma littafin wanda aka fi bukata a yanzu shine tantance cikin hadisan da ya kawo wanne ne ya tabbata wanne ne bai tabbata ila muna fahimta kenan zai iya kawo maka hadisi wanda yake mashhur ne wajen malamai ko da bai inganta ba ce saboda haka aikin da malamai suka yi daga baya ne tantance maka wanda inganta da wanda bai inganta Ko mai shahararsa a wajen mutane ko mai bayanin da ya kai na darajar annabi sallallahu alaihi wa sallam matsar bai inganta bai ta kalle shi zai ga akwai ingantattun hadisai da suka bayanin da ya fi wannan wanda ba ma bukatar shi da cin hadisai da su ingantattu akwai wadatuwa ga barin da duk wani abin da hadisi da ifi zo da shi na falala in dai ba ya saba ma hankali ba ne to sai ka ga ko ingantaccen hadisi da ya zo da wanda ya fi wannan kila muna fahimta kuma da ya ce mana wa mashhuri da wanda yake sun shahara bi azimi qadarihi inda rabbi wanda tana tattare ne suna kunshe ne da girman daraja da matsayin annabi sallallahu alaihi wa sallam wajen ubangiji manzilatihi da matsayinsa wa ma khassahu bihi fi dare min karamatihi da kuma babin da zai mana bayani irin abubuwan da Allah ta'ala yake banci mana khasaisun nabi sallallahu alaihi wasallam dan tsawwa da ke khususiya ce ta ta shi kadai banda shi babu a nan duniya banda shi babu wanda yake da wannan sannan an je lahira ma banda shi babu wanda zai sani duka balar zai kama a cikin alkismul awwal akwai albabun rabiu fi ma azharahu Allah ta'ala ala yadi min al-mu'jizat wa sharafahu bihi min al-qasa'is wal karamat zai kawo mana abinda Allah ta'ala ya bayyana karara wato a hannun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na daga mu'jizobi wa sharafahu bihi da kuma abinda ya fifita shi min al-qasa'is wal karamat wadan tsawwa da yake bata da su da kuma karamomi duka a wannan kashin farko malam zai kawo mana da ta sallace ta ce to ai idan ma ya kawo wannan to me ya rage kuma ko ba haka ba kashi na farko ne ko muna fatan Allah ta ala shi amfana da muqaddimatul qism al-awwal kashi na farko akwai takaitacciyar muqaddima da malam ya mu to muqaddiman wannan kashi na farko din qala al-faqih القاضي الإمام أبو الفضل وفقه الله تعالى وقدره الإمام الفقيه alqadi abul fadl alkunya ta kenan wa faqahu ta'ala Allah ta'ala ya masa muwaffa wa saddadahu ya kuma daidaita ta ba yake fadi yake cewa la kafa ala man marasa shay'an min al-ilm babu wani abin da yake koyayye ala man marasa shay'an min al-ilm da dukkan wanda ya samu wani dan gogewa na ilimi in dai ka dan samu gogiya ko islamiyya ne in dai ka je islamiyya an yi da kai mun fahimci to babu wani abu da yake boyayye au ko bi ajna lan hatin kai ko ma ba mumarasan ilimi ba in ji ko da dan hacce da Allah ta'ala ya maka a addinin nan namiji ko ka je islamiyya ba kila muna fahimta min alfahim na daga fahimta to bi ta'azimin lahi qadar na. sallallahu alaihi wa sallam dangane da irin girmama Allah girma da Allah ta alayin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam inda ma da yake cewa duk wani wanda kora islamiyya ya yake yace kai ko ka je islamiyya ba in ya ko wani hakki da Allah ya maka kana yawo cikin al'ummar musulmi to za ka gane abu ne a fili karar cewa lalle Allah ne wa kamar Allah sallallahu alaihi wa sallam ira muna fahimta Eh, za ka fahimci wannan saboda kai hanta wanda ma ba su yarda da musuluncin ba su yarda addinin ba sun yadda akwai ɗaukaka da daraja da Allah ya annabi wanda tarihin na duniya da suke da shi babu wanda ya samu sun yarda da wannan yanda ya zo cikin wani lokaci ya canza duniya da baki daya kuma tun daga lokacin da ya zo zuwa yanzu kullum sai ƙara samun mabiya yake da abubuwa daban-daban da suke bayyana musu yau da kullum tun yadda cewa tabbas wannan akwai wata baiwa da tare da shi da haka ma da yake cewa duk wani wanda yake da wani mu marasa na ilimi sai ko baka je makaranta ba in ta ko da fahimta da Allah ya ba koya ne na hakke na rayuwa to daraja da matsayi da Allah ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba koyaye ba ne wannan wa khususihi iyyahu bi fada'il da yadda shi Allah ta'ala ya kebanta annabi sallallahu alaihi wa sallam bi fada'il da wadansu abubuwa na daukaka da falala wa mahasin da wadansu abubuwa da su wa manaƙin da abubuwa da wadansu ainihin darajoji mun fahimci wannan wanda yake la tambaru la tamtabaru menene lizman wanda yake babu wani tsari da za a iya cewa ga wani abu wanda yake mazbu da za ka iya gane za a ga misali a kusurin fiqh ko akan ce wannan tsari da za ka iya gane kaza wajibi ko za haramun ko akwai kawai da fiqhiyya wanda rasta fiqh za ka iya cewa wannan ka'idan za ka iya tattaro mun fahimci wannan to darajoji da fara da matsayin annabi sallallahu alaihi wa sallam babu wani tsari za ka iya ta in ka bi wannan tsarin za ka iya cikin baɗi da gano ka za a da ya ce babu shi ko akwai babu shi saboda duk inda ka je ka bi ka gano ka gano ka gaba wa sai ka tuki a shi hanyar da ka bi ma kamar ka ji ko ina ba a bisa tsoron da baka kalla ba abin da ka gano sai da ashe ba ta gano komai ba zama a cikin matsayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da ka babu wata ka'ira da wani malami zai fitar da ita ko wani mai ijtihadi ko wani masanin tarihi ko masanin menene shi da zai ce maka kallon wannan ka'idan to duka waɗansu hadisai da ayoyi da suke magana kan darajar annabi sallallahu alaihi wasallam karkashin wannan ka'idan za ka iya gano su babu shi shi yasa ba kamar wani ya wani yayi gigi da ya ce babu an fahimci wannan wa tadwihihi min azimi qadarihi da yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya yabe shi ya yada ainihin ya yabi ainihin girman matsayinsa bima takil anhu al-alsina wal aqlam mun fahimci wannan irin abin da ainihin alfina harshe wal aqlam da alqalma harshen masu yabo da alqalman masu rubutu sun gajiya wajen bayanin Allah ta'ala ya ba mu dan Allah wannan duk wani wanda zai yi bi annabi sallallahu alaihi wasallam tun daga lokacin da aka fara yaban shi zuwa yanzu ila kiyamin sa duk in ya gama sai ga kawai wani wuri ya kalla mafahimci wannan an gajiyar da masu yabo an gajiyar da masu rubutu da masu yin na baki da masu wannan ma da ya ce Allah ala ba shi matsayi da daraja wanda yake an gajiyar da su famin ha daga cikin waɗannan darajoji da matsayi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ma ka ba bihi ala fi kitabi akwai wanda ke karara Allah ta'ala bayyana da shi a cikin littafi an fahimci wannan wannan ba bihi ala dalili a menene misali wanda Allah ta'ala karara yayi magana akan ainihin ya faɗakar akan matsayi girman matsayin daraja da matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam karara Allah ya faɗa karara wasana bihi alaihi akhlaqihi wa adabi yadda Allah ta'ala da kansa yayi yaban akhlaqun ainihin dabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi da dabi'un sa wa adabi yayi da ainihin adab la dubba yanayin tsarin rayuwar annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ta'ala da kansa yayi yaban jinkule ce wa innaka la'ala khuluqin azim idan wani sahabi ya tashi ba ka labarin wata waƙiya da ta faru tsakanin shi da annabi sallallahu alaihi wasallam sai ka ji kawai ina ma a ce kai kowane mawkif ne in dai ka ji sahabi ya ce kunna ma a rasulillah sallallahu alaihi wasallam ka sa kunnan ka ji abin da za a gaya maka kai ba haka taɓa jin wani abu na ba daidai ba sai ka ji wani abu na nutsuwa shin wannan abin faɗa yayi ko ko a'a yabo yayi kila muna fahimta yaro ne za yana cin abinci da hannun hagu ko me yin da mishi ya gula ya ce san milla wa ne, ya mine wa kulbi ma ya li kila kai yaron ka in ya sa hannun hagu bigewa za ka yi Allah ba haka yi sai da ce ya gula al'adar balarabe zai kira ka ya maka ya gula ne jima ma sai ke amma yaro ne sai da ce mishi ya gula kaga babba ya ce mishi ya kula ne kaga ai zai ji an girmama shi kenan san da kaga mutum na aikata wani kuskure kake so ka gyara mishi to ka fito da wani matsayi ko wani daraja da za ka nuna cewa mun fahimci wannan na kai mishi amfani da kalmar da zai ji cewa ba kankantar da kake nufin yi ba a darasa shi so duk wanda ake iya ganin kuskuren shi ya nuna cewa mutumin kirki ne so da wani sai da kirga daidan shi ilimin na fahimta to da muka a asalib na annabi sallallahu alaihi wasallam wajen tazhirul munkar sai da cewa wanda ake magana in ba shi dani bane shi to za a gyara mishi ma bai ma damu wata rana yi da usulubi sassauka wata yi da kakkauta daidai da wane ake ma ko ba haka wani daidai da wa ake ma da ya gona da zobe na dinari me ya yi maka yin waye jefar da shi saboda ya san waye shi inda za ka gane matsayin wanda aka cire zoben zinari ba aka je wani za ka gane waye shi da aka kai mishi ka ɗauka ai ana nufin kada ka amfani da shi kada ka sa ne amma ka je ka sai ka amfani da shi me yace ya ce abin da manzon Allah ya yi kuma ni in ɗauka manzon Allah ya yarda abu ni in ɗauka ce me zan yi da shi ka ga yana nuna maka matsayin na wannan da aka cire abin shi aka yi ko ba haka ba da ta karanci asalin na tarbiyyar annabi sallallahu alaihi wasallam haka abu da yawa ya kan yi da shi sai kake jin malamai an ce wannan ya tambaya ya ce menene a a wannan ayi aure amali afdal ko wanda haka kowa ana ba shi amsa daidai da yanayin sa da munasibar gaban tambaya haka manzon Allah yake hukunta mutane a daidai kun sallallahu alaihi wasallam ila munafiki to shi ne malai yake cewa a wannan babin duka zai fito mana da waɗansu ayoyi da hadisai ƙarara wanda Allah ta'ala ƙarara ya yi bayani a kan irin wannan matsayin nasa da abin da ya shafi ɗabi'unsa da abin da ya shafi ahla ma'ana asali na rayuwa وحط العباد على التزامه على التزامه وتقلد إيجابه zai fito mana da aure tsare da suka zaburantar da bayi alalti zami ta za mu zami a kan lidintar annabi sallallahu alaihi wa sallam ta kallidi ijabi da kuma koyi da wajen cin ma'ana Allah ta'ala da kansa ya ce mana laqad fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa zakara Allah kathira wannan ayan kadai idan aka bar maka idan aka tarjama maka babu sharhi babu shari'a tarjawa maka ita kadai ya isa ta tsaya inda manzon Allah ya ya isa in yayi abu kai ya isa in yace ka bari ka bari hakika akwai kyakkyawan abin koyi a gare ku game da wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi rasulullah uswatun hasana haka aka ce idan ka fahimci da karkar da lamun rasulullah duk uswatun hasana sai a zuwa ce maka manzan Allah ga yadda yake ka suka ce to mai malamai suka ce to ka da ke kokon zuwa a kan cewa usuwa ne hasan ku gane ba ko a malaman usul a afalin nabi sallallahu alaihi wa sallam suka sa shi kashi a kawa na annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan babu iskali na ce babu iskali tun da ya faɗa magana ce karara ko ko dai umarni ne ko hani karkashin murni da hani za ka iya samun wajibi ko mustahabi za ka iya samun haramun ko makaru za ka iya samun al'ibaha abin da yake yana bai faɗa karkashin murni ko hani kai tsaye ba ko kuma wasu ƙara'in kama mai sha ibaha ne to a ƙalna shi fa shi ma haka yake da jaha sai ta tashi shi kashi ko aikin da yake idan ya aikata shi kai tsaye ya yi shi ne da nufin ibada ko da idan ya yi shi ya yi shi ne kawai adatan mana haka ya taso a matsayin shi na balarabe haka ya taso a umar shi ke jin haka yake akwai abu da idan ya ya yi shi ne a matsayin shi na mutum kowa ma na kila bacci kowa na bacci ko kila cin abinci ai kowa na cin abinci kila kaza ko ba haka ba ne sai ka sa shi kashe ku ce to abubuwan da yi shi da na kai ibada to su ne na aka yi aikata aiki aka fahimci wannan aikin ya yi shi ne da kai ibada to wannan alhakamu shar'iyya ke tasowa na muna amma fa a barcin na akwai Adam na yadda yake barci ko babu duk wani abu da yake wanda yake yana yi ne a menene jabaliyatan a matsayin shi na dan adam sai kaga akwai wasu duk barci haka yake yi ko ba haka bane idan ka kwatanta waɗannan ɗabi'o'i da yake na mutum da yake yi kana yi yadda yake da yadda kowa yake sai ka gaba da yawa ne na shimfe uzuwa ne hasan zuwa ne hasara kuka yi tsoro abubuwan da yake alawar yi al'ada wanda ke al'adar su ne larabawa sai ba na ƙarso da gare su za ka da ƙarso da gare shi kenan tun da hari a tun da ya zama yana yi kenan wannan al'adar na su ci ma mummuna ne wallahi mai kyau so laƙar da lakum fi rasulillahi uswatun hasana nan ga wani sai Allah ta'ala ce liman kana yarjuwa wanda manufarta. burinsa mafarkinsa shine ga muwa da Allah ta'ala wa yawmal akhir da kuma rana ta tashi Daga mu da Allah ta'ala duk wanda yake jin ga gamuwa da Allah yana fatan alkhairi to duk wanda burinsa kenan to ya kalli annabi sallallahu alaihi wasallam kofi ne ko ba da wani shi kaga duk ɗan huta muna fatan Allah ta'ala shi to shi ma da yake ga mana saboda irin darajarka da matsayinsa Allah ta'ala yake ce mana muhimmi yadda yake yi aka ce mana kai akwai fa wuraren fa da duk yadda yin maka dole ne ne ko in ya ce ka za ka dole ne ma'aikata shi kuma haka sahabbai suke tsammani sallallahu alaihi wa to wannan kadai ya isa ka gane a ce mutum daya Allah ya zaɓe shi zama to sample ga duk duniya in kai yadda yake so ka samu dace a wajen nan to me yake so ka gane da wannan ban ta shi ba wani a wannan al'ummar samu ban da shi babu wani wanda Allah ta'ala ya zaɓa ya aje ya ce ka kalle shi kai koyi da shi in kai zan ba su aljanna shi kaɗai ne yanzu sallallahu alaihi wasallam ila mu fahimci Allah shi ya ce ba bare ce fa kana dalla jalaluhu huwa tafaf tafaddala wa awliya sai zama to Allah wanda yake girman sa ainihin ya girmama shine wanda yake tafaddala ya ainihin dauki ta kare na fito da bayanan da falalan annabi sallallahu alaihi wasallam wa awla kuma da ma shi ya haka to da waye kai shi kamar shi an fahimci wannan don matsahara kuma Allah ta'ala shi ne ya tsarkake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa zakka ya kuma tsarkake shi dan wala ajibi ne da kai bambanci tsakanin asatahir wa tazkiya Da ka ce asatahir yana yi ɗaukar tsarki na alwala ko yana ɗaukar tsarki na daga najasa ko daga ainihin abin nan hadafi a hada ko ba haka ba duka aka ce asatahir duka yana ɗaukar wannan wanka da duk sauran amma a tazkiya ce wannan ta zuciya ce akwai jana falatu zaku an kusakun huwa a'lamu bi man ittaka tazkiya ta zuciya ce don haka Allah ta'ala shi ya tsarkake manzon Allah sallallahu alaihi tsarki na zahiri da kuke iya yi domin shi ya tsarkake wani mun fahimci wannan ثم مدح wa وأثنى sannan kuma Allah ta'ala shi ya bi annabi sallallahu alaihi wasallam a tanan wa asna kuma da yayi shi nan ma sai muna amfani da kalmomi guda biyu kalmar almarihu da kalmar asana ba za ka ji annabi sallallahu alaihi wasallam ba Allah madahu ba sai dai mishi asana so da shi Allah ta'ala ahlus sarai ila muna fahimta to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ahlus sarai amma mutane da yawa suna mishi almadahu jami'a mace almadahu da asana madahu shine yabo wanda ka iya bar mutum ko da ba ka san shi sai shi makaɗi ne ko mawaƙi ne zai iya zage mutum ya gobe ya be shi zai iya ban shi ya gobe ya zage ko ba haka ne duka ji ya yi wani ɗan takarar ya zage wancan gobe ya fita facin wannan ya koma can zai ya wancan kuma ya zage wannan haka ne ko ba haka to almadahu kawai yabo na fatan baki ko da a cikin zuciyanka saɓanin abin da kake faɗa ne shi sa mawaƙa su madabu ba ka ganin hatta masu abin nan rubutu na yaba a nan tsara suna ta fi madahin nabi ne fi madahin mustapha ne ila muna fahimta to ga shi nan ana madabu ga shi nan amma a sana yabo na hakika na cancanta mun fahimci wannan to Allah ta'ala shine ahlus sana annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya cancanta shine as-sana ba mujarradin al'amari ba sai dai go ne kafin ko islamiyya ma bai zo amma sai ya ga ya zo shi rayuwa annabi sallallahu alaihi wasallam idan ka saurari abin da yake faɗa da kyau sai yi shiri ta shafin inda abubuwan da ba su bai ma buɗe ba bai ma san da shi idan kana sauraron masu yaban annabi sallallahu alaihi wasallam tun daga masu waɗancan wanda suka yi ma kan ilimi zuwa yanzu za ka ji duk lokacin da mai yaban annabi sallallahu alaihi wasallam yake yaban da abin da Allah ya yabe shi to sai ka ji nashi ya fi tasiri kuma ya fi burgewa ya fi daidai ila muna fahimta sai ka ji har ba take sai ka rinka ji a cikin ka amma duk wanda zai zaɓi nashi tunanin halin ya sa sai ka dijin da shirka na shi saboda za ka ga kokarin ya ko sai ga yana yaban annabi sallallahu alaihi wasallam da abin da ko kai aka yi bai da shi ba za ka wani daɗi ba bai wani burge ka ba yana muna fahimta ba wani burgewa a ce kai wani siriri ne ko kai wani kaza ne to sai ne ka ce misali to sai ga wasu kalmomi da ake amfani da su wanda kai da ji ka san akwai tsabagen wato jahilkan wane ne annan sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala shi ne thumma madahabi zalika wa ma a saba alaihi aljaza al daga nan kuma Allah ta'ala da kanshi ya tara mishi lada ya fahimci wannan ainihin gawawa ne annabi sallallahu alaihi wasallam aljaza al sakamako wannan na sakamako wanda ke mafi cika ila munafiki sakamako wanda yake mafi jika kamar ya ce farahu alfadlu bada an wa auda falala ne suna nan su tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bada addin akaran farko kai wa duk in an je an dawa can ma dai shi din ne walhamd haka nan yabo sun tabbata aula ay kula go wa ukra a duniya gare shi duniyan nan da lagani ومنها ما أبرزه للإناء للإياد من خلقه ألا أتم وجوه الكلام daga cikin wannan matsayi dai na annabi sallallahu alaihi wa sallam akwai wanda yake Allah ta'ala ya bayyana da shi karara mun fahimci wannan min khalqi na daga halittar sa ala atam wujuhil kamal wani ainihin kamala sai ka sahabbai suna ce maka annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tinkaro saboda kwaljini kai sai ka ɗauka irin ka zo ka hau sama ne ga wani nan yana saukowa sai ga ya zo karanta ko ba haka ba ne mazala ba wai sama ba ne a kasa yake tafiya amma farjininsa idan ya cin karo yadda kake kallon mutum mai farjini yana sokowa daga sama ya cika kada da farjini karar na kasar kan sai ya gana kaucewa to mazala yana tafiya ta kai ka annama ya hatsu min sababu da ka kalli yadda gaɓoɓinsa suke da yadda ko'ina a cikin jikinsa Allah ya tsara shi ya dace da sauran ɓarayin sai ka ga cewa to wane ne Allah ya mishi irin wannan tsari to sannan tsab'an idan ana ba ka labarin gwarzantaka da jaruntaka da waɗansu ɗabi'u na annabi sallallahu alaihi wa sallam suka ce lallai fa zan Allah ko zan Allah ne sallallahu alaihi wa sallam. an fahimci wannan ala atamu bihi kamal ko wal jalal da girma wa taqsisihi bil mahasin al jamila da yanda Allah ta'ala ya kebance shi da al mahasin al jamila abubuwan da suke kyawawa kuma al jamila wanda suke da kyawawa al mahasin abubuwan da suke kyawawa galibi an kaji ana magana mahasina na ɗaukar na zahiri amma na ɓoyen yare al jamila kuma jamala na zahiri to na sarari da na ɓoye wala salat alhamida da dabi'u wanda yake ainihin na yabo wal mazahib alkarima da ainihin al mazahib alkarima ita al mazahib ba ga dabi'u na mazhab ko ila ibn makara hanyoyi a tsarin na rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam idan ka kalli yadda yake rayuwarsa sai ga abubuwa ne nan an gani abu ne a koyi da shi shi sa tun kafin ya zama annabin Allah sallamawa gaba ɗaya babu wani wanda yake da da shi ka kuna al'amari sallama sun miƙa wayar cewa garin maka ba taɓa yin ɗa'irin shi ba amma lokacin da ya zo ya tsari zuwa ga addinin gaskiya suka ce to ai kaji isa Allah ta'ala da lashe shi ce fa inna hum kaji yukazzibuna walakin na zalimin bi ayati zalimin bi ayati lafiya yajhadun duk abin da ka faɗa sun san haka ne sun sani sun tabbatar ba ƙarya ba sai dai ayoyin Allah ne sun gane cewa akwai Allah sun fahimci cewa ayoyin Allah ne sai dai ayoyin da ke karyatawa idan kana kallon yadda a wannan zamani an fahimci masu cewa wanda ba cewa ba Allah ke kirkire gidan sai an gano kaza mun fahimci wannan ai ma yanzu ana iya kaza za ka gano ɗancan ayoyi in ba ka gane ba za ka gane su za ka gane cewa wato duk abin da Allah ta'ala ya faɗi ta da ƙwarani mai zan Allah kula san yi isar sun gani sun fa gane sai suna inkari shi ta suke so su ba su ce ai in dai din saboda kaza ne ma bari mu kaza yanzu ma an gano za a iya yin kaza yanzu ma an gano wani dutse wai shekarar shi miliyan nawa ne kogon dutsen shekarar shi miliyan so su suna ganin sun gano wani abu wanda yake karyata labarin da qur'ani ya bada na farkon halitta su a tunanin sa kai to ba su san qur'ani ba sai zama to idan abubuwan da suke fari sun gano in ma har haka ne don da kun karanta qur'ani sai su kai ba su ce komai ba so da maganar da qur'ani yayi ya rubuta nan ko ba ta ba ne wa qurunan bayna zalika kaseeran wa kullum menene karna rabul ausara kullum tabbar na ta tafiya duk wani karni da ka dole na fada kawai kiyasi ne ce karni shekara ɗari to shekara ɗari a da kirgar wa ƙoronan bai da zalika kabiran haka ƙur'ani ya ce وكلا ضربنا له الأوتار وكلا كبرنا تكبيرا مسألة هاتين yace isko ana wasa'ata hatayn to kallon da gaban da aka aiko shi zuwa da shekara amma haka yi in za ka yi babban tsakanin dukkan wannan da wannan sunan kiran nan yana aka wuto ila mana fahimta walfada ila al'adida wata ayi da za su ba kira yadda allah ta'ala ba shi fada ila ga suna al'adida masu yawa ba kira daga duba wa ta'yidihi bil mu'jizatil bahira tare da irin wannan dabi'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taso da ita da irin wannan mahasin na akhlaq da ya taso da su da irin waɗannan kurjini da soyayya da kauna da Allah ya sa amma tare da haka Allah ta'ala sai da ya karfafe shi ne nake da menene bil mu'jizatil bahira da mu'jizoji wanda take ainihin albahira wanda suke a bayyane masu gajiyarwa ila mana والبراهين دليل الواضحة والتي بين قرار والكرامات أين كرامة من البينة أين والتي أبينه هذا الموجودات والبراهين والكرامات تلك الأمين متنازل الباهرة الواضحة البينة مفهوم جنة التي شاهدها من آخر وانك دب وانك زامن النبي صلى الله عليه وسلم يا بني ما إلى السلام mun fahimci wannan wa ra'aha man adrakahu duk wanda ya rinci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wannan wa alimaha ilmi yaqin man ja'a ba'dahu kai wanda ya zo ma bayan annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi ya samu bayani sai ya zama cewa ya samu yaqini a kai sai hatta ta ilmu haqiqati ilmu haqiqati zalika ilayna har sai ga zaman to ilimin hakikarin haka din nan ya taho mu ma zuwa gare ko bai zo ba kaga tsakanin mu da shi shekara nawa sama da dubu ɗaya amma idan ana gaya maka irin abin da sahabbai suka gani da sai ga kamar yanzu ne abin yake faruwa wannan kadai ya suka gane matsayi na annabi sallallahu alaihi abin ne shi duka wani kowa ne da ake faɗin yayin wani tare da zaɓa ba da zaɓa da ta Allah sarki zamanin suke ko ba haka ba ne sarki zamanin suke ne wani kar duk da abin da ya ba ka jin shi wai har yanzu kana jin cewa a wani zamani ne da ya wuce amma a ɗauko maka ainihin shafi a buɗe maka shafin matsayi da mu'ujizobi da darajar annabi sallallahu alaihi wasallam sai da kawai ai kaman gashi nan ne kana kallon shi shi ba ka jin cewa Allah sarki a wancan zamani amma sai a ɗauko sahabi sai ka ji Allah sarki zamani amma ka ɗauko shi sai ka ji ai kawai ga karan ne yake shi sallallahu alaihi wa qadat anwaruhu alayna ya zamanto hasken annabi sallallahu alaihi wasallam ya zamanto ya wa warasu ya farara alayna akan sallallahu alaihi wa sallama kafira tsira da amincin Allah tabbata a gare shi a masu tarin yau ƙalai ce a dasnal ƙarni a shahilu abu ali al-husayn ibn muhammad al-hakim ƙira'atan minni alayi a ganin ce alƙarni ya rubuta malami ne rubuta talibi ne ko قال حدثنا ابو الحسين المبارك ابن عبد الجبار وابو الفضل احمد بن خيرون قال حدثنا ابو علي الوزردي قال حدثنا ابو علي الدنجي قال حدثنا محمد بن أحمد بن محبوب قال حدثنا أبو عيسى بن الثورة الحافظ اهل امام الترمذي يعني هو ان اسناد القاضي ne zuwa ga الترمذي ما فهمت fahimci قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتي بالبراك ليلة أسر به ملجما مخرجا فاستأثر عليه فقال له جبريل أبي محمد تفعل هذا فما ركبك أحد أكرم على الله منه قال فأرفض أرقى صلى الله عليه وسلم daga malam zai mana taɓa kalashe ya ce ga ma ɗaya nan a fara da wani bayan ya kawo mana isnadinsa min tariki alhassan ko an kata da al'anas ɗaya daga cin asabu a sami da ahali basara mutanen basara cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam busai bil burak an zama shi da Albura, wanda Albura dabba ce wacce take mashura ko mun da abin nan hadisi mana bayanin irin gaggawanta da baiwan da Allah ya kwatance da ka iya fahimta shi a kusan damar kusa da wakiya shi ke <laughs> wanda ka iya fahimta sai a kusan damar kusa da wakiya saboda gaggawanta kawai an fahimci wannan lailatar usiriya biki lokacin da Allah ta'ala ya zo ya tafiya dare da shi sai aka zo mishi aka aiko jibril alaihi salam aka ce mishi ya zo da wannan ainihin burat mun fahimci wannan blue jaman da linzaminta mutrajar da ainihin siddinta ga ta nan hauka ta biyu sallallahu irin hadisan nan suna ba ni sha Allah ta'ala yana da ikon ya kai shi inda yake so ya kai shi ba tare da buraka ba amma sai ya zaɓi ya kawo ya kai shi inda yake so ya kai shi hanyar kawo wannan buraka Allah kaɗai ya san ya kai hikimomin da ke ila buraka Allah kaɗai ya san ya kai hikimomin da ke <laughs> Allah kaɗai ya san ya kai hikimomin da ke kuma ka siffanta mana wannan buras tun a wancan lokacin da can warkiya wani na nuna maka tabbas yadda Allah ta'ala yake nuna mana irin rayuwar da irin rayuwar da ake a can wurin kafin bambanci inda za ka fi ganewa inda Allah ta'ala ya kan ce inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin kama ta uddu kaga babin zaman kenan lokaci wuri yini tsaya an kwatanta shi da yini wajen Allah subhanahu wa ta'ala yini a wajen Allah ta'ala an kashe kar a nan to kai yini ne kenan dubu afwan shekara dubu ne mata uddu in ka shekara dubu a nan ka za rayuwarka <laughs> mana daga daga lokacin annabi sallallahu alaihi zuwa yanzu ka ga yini da biyu muke kenan mu muna rayuwa a yini da biyu ne ka sana cin mai mata uku to muna yini da biyu ne an fahimci wannan za ka ce mana kamar walƙiya to yadda nake so na kai mu su masu kwakwale-kwakwalen nan sun gano sun fara gano cewa duk abin da yake da gudu kamar walƙiya yana cin ribar lokaci ƙaddara allah ta ba da liman za a zo da wani burak yanzu ka hau ba tara tafiya kamar malkiya ba ka bar mu ka shekara ɗaya kana yawo da ita sarari to kafin ka damu mun shekara wajen ne, ko kuma shekara ka ɗaya ka fahimta ko ba gane ba to yanzu idan ka dawo bayan shekara ɗaya to yanzu ce mu kuma nan bayan tafiyan mu mun ƙara shekara yanzu to wanda kuke ta shekarun kuɗi a nan kafin ka tafi yanzu ma an girmi wani da ɗaru su ne wani so ku gane maganar nan <laughs> yanzu sun fara gano abin da zai iya tafiya da irin tafiyan haske wannan da kake gani na wannan da kake gani to duk abin da zai tafiya da irin wannan hasken to idan da zai shekara yana tafiya shekara ɗaya to in ya dawo inda yake to sai sai ka shekara biyu kafin ya to ina kuma ta haske irin na Allah kun fahimci inda na dosa to kaga duk wanda ya san addinin musulunci ya fahimci alƙur'ani za ka gane cewa tabbas wannan rayuwar da wancan ba ɗaya ba kuma abin da ƙur'ani ke faɗin na haka yake to mura da Allah zuwa da mura da siffanta ta da haske tafiyan haske ba kwanan nan suka gano yin abubuwa masu gudu don ba to tun a lokacin Allah ta'ala zai kawo model na bura aka yi sab aka ba a nan kenan duk wani wani zai tuni jirgi mai tafiya da kamar hajjar lantarki ga model ɗin can manzan Allah shi aka fara kawo model ɗin. kun gane inda na dosa an shi ya sa Allah ta'ala ka ji Allah ya ce kaza ko manzan Allah ya ce kaza kawai ka sallama iyakan abin da yake boye sirrin da ke boye Allah ta'ala kaɗai ya sani to da har yanzu ba su kai ka samar da abin hawa mai tafiya da hasken wannan ɗin da malayi tukuna ɗari bisa ɗari sabon jiran da ta kai to horani ga motar ɗin can bura zalla ya riga wannan <laughs> ba ma irin wannan hasken Allah kare ya san irin wannan sai dai irin wannan muke gani a ce fashin wannan wannan mafahimci wannan Allah ta lafiya fasta'asara alayhi to tabi'a ta dabba sai sai masa tabi'a irin tata yazo yana so ya hau in ka taba ganin yanda in za a hau doki mai gaddama ake gaddama da shi ta dinga gaddama fa qala lahu jibril jibril sai ya bara abi muhammadin tafalu hada yanzu wannan muhammad sallallahu alaihi wasallam kake mu wannan fa ma rakibata ahadun akramu ala allahi min da ake hawan ka. babu wani wanda yake da daraja da matsayi a wajen Allah da ya taɓa hawa da darajar shi na wani da burat ya ga ta kala yake fa'arfada arafat sai ga ainihin zufa ya shiga keto ma wannan burat shi kenan sai ya lalata sai ya lalata kawai rashin sani rashin sani ne ya sa shi da sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan shi ne taɓa kalashin da malami <laughs> burak model na speed of light abu mai tafiya da hasken da tafi da guru kamar gudun hasken Wasu sun ce haske yana tafiyan kilomita miliyan 300 a sakon 300 miliyan kilomita da maka ba tsaro da za ka duni ma kilomita hamsin to haske yana tafiya kilomita miliyan 300 a sakwada kisa shi nake cewa wani ana abin da ka iya dan harawa <laughs> al'amarin Allah ya kawai in yayi kabe to model na Qur'an da aka kama ni sallallahu alaihi wasallam da hakki yake to daga Makka zuwa Madina daga Makka din zuwa abin nan Qudus kilomita min halaba hadda ta abuja da mamaki hadda sani ne Allah ta halashi

وإظهاره عظيم قدره لديه سورة يتمنى على الأبواب وفيه عشرة فصول أشياء في فصل يقدرهما الفصل الأول فيما جاء من ذلك مجيء الملك وثناء وتعداد المهاتف الفصل ينفرق أبن ذي من ذلك فدق ورنا na daga yabo da Allah ta'ala ya masa da kuma yadda yake kididdige mana ainihin kyawawan ɗabi'u ko a abubuwa da ke wai da annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne a fasari na farko alfasul Lissani, a fasari na biyu fi wasu ta'ala lahu bi shahada ko wa ma ya ta'allaqu bi hamina sana'i wal karam yadda Allah ta'ala ke mana siffanta mana shi bi shahada ta ainihin shaida wa وما يتعلق بها من الثناء والكرامة لابد لك علاقة شيدا شريكي Shidansa da yake a kanmu na daga yabo da kuma karanci da ke tsakaninmu mun fahimci wani wani wani rasulu shahidan arai alfasso salim fi ma wa rada min menene kitabi iya kuma wadda da mulasafa wal mabarra shine zai kawo mana irin abin da ya zo na daga yadda Allah ta'ala ke magana da annabi sallallahu alaihi wasallam amma mawrid al Allah ta'ala zai magana da shi amma kusa ga yana magana da shi ta hanyar lallashi wal mabarra da kuma hanyar duka lallashi ke Allah ta'ala zai magana da annabi sallallahu alaihi wasallam ba wa tare ba amma sai ga yanda yake masa magana cikin tausasawa da rausasawa da lallashi da sauransu wannan kai sai ga matsayi الفصل الرابع في قسمه تعالى بهذه الدنيا يد الله تعالى يكي رسوا دمتين النبي صلى الله عليه وسلم الفصل الخامس في قسمه تعالى له لتحقق مكانته عنده يد الله تعالى يكي رسوا ba duka nuskan iri ɗaya ba ne ku je na mahalar da kanku ka jira ka gaba mu ka jira za ku an gane littafi ki makarati domin tabbatar da matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta Allah ta'ala ya rantsuwa domin tabbatar maka da manzon Allah sallallahu alaihi al al-thalith ma warada min qawlihi ta'ala fi sallallahu alaihi wasallam warada shafaqa wa ikram irin ayoyi da suka zo game da haƙƙin annabi sallallahu alaihi wasallam ke nuna a gare shi da kuma girmamawa duka wannan suna fito maka da mutsi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-fasl al fi ma khabara Allah ta'ala bihi في كتاب العزيز من عظيم قدره وشريف منزلته على الأنبياء وحذوه رتبه رتبه عليه يعني الله تعالى يبادى لأباري تقول للساق انت مضوى ينمطي من صلى الله عليه وسلم ذكر درجة سألتين صلى الله عليه وسلم يدعى في أرم من صلى الله عليه وسلم حتى هنا كفت في إلى الله تعالى خلقه بصلاته عليه يعني الله تعالى أنكر يأنكر الدبائي وأنا وإنه مش صلاته يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الله وملائكته يصلون فتني Allah da malakunsa tana mana kula da haka nan fi masa to zai bude mana babi musamman kan wilayatihi law wa rafihi al azaru ko a fito bihi da yanda Allah ya kanta al'amuran sa da da Allah ke كان الله ليعذبه وأنت فيهم وما كان الله معذبه kun yi tafsiru ila mana fahimta to zai bude mana babi haka malam zai ka zaƙulo mana wannan kyauta ko ba kyauta ba ne to nawa ka sai littafin nawa ka ga an bar ka je ka zaƙulo ya za ka yi to kyauta ya fito mana da su kawai suka sa dubu biyu ko abin da ya kama ka sai littafin ba yana a ciki Allah ya ji dan malamin Allah ya saka musu alkhairi al-fasl al-kafi fi ma tadamman fi ma tadamman surat ta fath min karamatihi sallallahu alaihi wasallam zai bude mana fasali musamman na abin da surat al-fath ya tabbata da karamomin annabi sallallahu alaihi wasallam da kallace surat al-fath amma a tarihin an ce fatuhu ba mai ake nufi wani fatahi ake nufi fatuhu maka amma wace kista ce ke cikin suratul fasihi na kwacin maka ko na hudaibiyar to wani aka fara yi hudaibiyar ko kwacin maka hudaibiyar aka fara yi <laughs> kamar hudaybiya ita ce fatuhun ma shi ne sabon a dunkule wannan hudaibiyar da suke ta ganin ana kashi ya zai a karɓa ya za a yadda mun fahimci shi ne fatuhun za ka tsoron da masu fatuhun amma sabon abin da ya fara biya ne shine zai fito mana da sirrin da ke cikin wannan suran da ke da mu bayani shi mun fahimci wannan ma العاشر فيما Ta'ala, الله تعالى في كتابه الحديث shine abin da Allah ta'ala bayyana da shi karare cikin littafin sanan ajin kule na game da matsayin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam muna fatan Allah ta yi sun shiga cikin karatu da Allah raya Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. kasar ni ba ko ne ba ko ne muke da yau da ne ta kokarin kai da mai Dire baka gura Allah ta'ala Thank you.